Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Studio Kalangu sashen Hausa kuke sauraro ga kanun labarin. Radio Nijar yanzu kuma Vuadi Sahel yau 18 ga watan Oktoba ya cika shekara 60 da kafuwa lokacin wato ganin an haɗu kenan tsakanin wato tsohin ma'aikata da kuma na yanzu za ku ji shaidar akoli dawal da ya yi aiki a wurin bayan shekaru 60 yau da sahe a halartar sarbagar. Yau ne a nan yame aka soma farfagandin Zero Palu Jomangaj za ku ji ministan kiwon lahiya na ƙasar Nijar Dr. Ilyasu mai nasara. Muna cikin watan Oktoba wata ne da aka tsayar na farfagandin yaƙi da kuma wato waye kan jama'a bisa ga binciken cutar dai na nono da tattara kudaden girka asusun binciken ilimin kimiyya rahoton musamman na yau zai kai mu babbar asibitin kasa ta yame inda muka firanta da wata mai dauke da cutar kansa ga nono. Masu sauraro barkamu da warhaka gunguma maɗanta nike gabatar muku da labarun ga kuma yanda suka kasance. Radio Niger a yau Wadi Sahel yau ne ta sallace zagayowar shekaru 60 da kafawa a wato an karama wannan sabgan ne da ba da takardun yabo ga ma'aikata masu sauraro da abokan hulɗa da suka taka rawar a zo a gani albarkacin sabgar tsohon daraktan radio niger ya tunasar da muhimman amfani da harsunan gida ga fannin ci gaba da irin dacewar shirye-shiryen radio niger ga al'umma abokin aikin musa hassan ya naɗo wangar hoto An ɗauke mu aiki ba tare da mun samu horo ba domin gudanar da shirye-shirye a harsuna na gida a matakin farko harsuna uku ne aka zaɓa Hausa, Zabarmanci da Fulanci. A shekarar alifar tara da sittin da biyar ne aka haɓaka harsuna zuwa biyar. Amada Bashar yana Hausa, Hima Dama Dama yana Zabarmanci, Fulanci, Dauda Jallo da kuma Barbarci tsohon daraktan ofishin shugaban ƙasa a zamanin Jori, ni kuma ina yin buzanci. A lokacin da aka buɗe radiyon Nijar, ƙaramar na'ura ce aka fara aiki da ita. An girka radiyo ne a Zandar, bayan haka aka buɗe shi a Agades a shekarar 1961. Radio Club sun taka muhimmiyar rawa wajen wayar da kawunan jama'a, kuma sun ci gaba da riƙe wannan kima. Ina jinjina musu kwarai da gaske a matsayina na tsoho kuma wanda ya jagoranci iftik tsohuwar CFT e. E. fondateur de Liftik ancien CFT. a gaida mutari Muhammadu da fassara. A faɗar kungiyar duniya mai kula da kiwon lafiya yankin Afirka ya kumci kaso 90 bisa ɗari na jimillar haɗin wato halin masasar cizon sabro da rikin rayuwa a haɗe ƙasashe goma sha biyar dukkansu a cikin nafiyar Afirka gusum ga Sahara kaso 80 bisa ɗari na ɗaukar ɗawainiyar cutar a shimfiɗar duniya suke lumkewa. Ƙasashen Ethiopia, Gambi, Madagascar, Senegal da Zimbabwe kacal ne suka fuskanci sabsabci ga a wato afkuwar wannan cuta a shekara ta 2016 bari mu saurari ministan kiwon lafiya na al'umma ƙasar Nijar Dr. Ilyasu mai nasara. nan da wasu shekaru waɗanda mun ka ɗiba a ce an kawo ƙarshen masassarar cizon sauro nan cikin Nijar nan ƙasa Afirka gaba ɗaya. Ƙasashen mu hamsin da uku sun ka samu hannu a taro wanda an kai na Union Africa a can ƙasa Mauritania Tok. inda shugabannin ƙasashen sun ɗoki kowalin game da masu kama muna za a yi yaƙi tukuru saboda ɓannar da sauro ke yi cikin ƙasashen mu tunda in kun ka diba duk minti biyu ana samun yaro guda wanda ke mutuwa nan Don minti guda ana samun miliyoyin mutane waɗanda ke kamuwa da wannan ciwon. To don haka ne shugabannin ƙasashen Afirka sun ka ɗauki wannan mataki saboda a ga cewa an kai ƙarshen wannan matsala nan da alif dubu biyu da talatin. A ranar Talata an yi wani ƙazamin batakashi tsakanin sojojin ƙasar Mali da 'yan ta'adda a cikin yankin Indaki kimanin kilomita 200 gusu maso yamma ga birnin Gawo, arewacin kasar Mali, lamarin da ya kai sai da aka tada jiragen yaƙi na rundunar sojojin Faransa Barkan. Haka dai wato kakakin sojojin Faransa ya bayyana ma kamfanin dillancin labaru na kasar Faransa AFP a ranar Alhamis. Ranar Laraba ne aka kai ƙarshen wannan arangama. Jimirin papa fafatawar da 'yan ta'addan suka yi na nuna mahimmancin da ke gare su ga wannan zango. ko kuma akwai wani mutum mai mahimmanci tare da su kamar yadda kanal steger ya yi bayani mutum uku suka rasu uku suka ji rauni ɗaya daga cikinsu aka kai shi a asibitin difa sakamakon rigimar da ta ɓarke kenan tsakanin al'umma ɗaya na ungurti ranar talata a yankin difa wato gina wata rijiya dai a wani balbali da ake rikici a kansa shine makasudin wannan faɗar abdullahi wato shoko uban ɗaya daga cikin wa'anda suka rasu ya yi wa wakilin mu lawan bukar bayani kamar haka. Inda abun ya ci mana rai an san da akwai matsalan ba wanda bai sani ba an gaya ma tun 2011 abun da ake so a yi an ce ana so a yi rijiyar nan wurin mutane can mutane. kamar yanzu ne mazamni ne ka ba ma wani wanda ka ba mazamni ya ce maka a'a ga inda yake so ya ji gidan shi ai kai ka ce mishi a'a ga inda ni nake so ka ji tun ina baka mazamni mhm. to wannan abun ya sa mutane tun 2011 ana ta yi duk sauran sun kiya amma to yanzu akwai wasu mutane ba mu san ba san wani dalili kaga abu da ya an san masala akwai in ba masala wannan mutanen da suka zo deja da sun zo su san meye ne yake faruwa bai kamata ba yanzu zaman da muke a ce tsakanin kabila guda a samu masala abin kuma wannan kabila ita wannan kabilan tuba nan in dai akwai masala ciki ba ta sai a wuri guda Jiya ne a nan ya mai aka zo ƙarshen taron asusun Majalisar Ɗinkin Duniya mai tallafa ma yara UNICEF wanda ya shirya bisa ga gyaran fuska ga siyasar ƙasa bisa ilmintarwa da baiwa yara 'yan mata horo. bayan sati guda na ayyukan an samu girka littafi mai bada bayani da zai kulawa da bukatun 'yan mata na wannan lokaci da ake ciki maryama shibkau malamar koyarwa ce a can ainihi ga wato ta halarci taron ga kuma abin da take faɗa. A dunkule dai abin da aka rike cikin wannan tsarin manufa aiwatar da ayyuka na da alaƙa da kyautatuwar tsarin shari'a kare yarinya da ke zuwa makaranta ma'ana shine watsa ƙudurin da ya shafi kare tallafi da rakiyar yarinya da ke zuwa makaranta aiki ne tuni da muka fara amma aka gabatar da shi sosai ci gaba bisa wannan hanya da zai kai wajen ɗaukar dokoki da za su aiki da wannan ƙuduri. A yau za mu iya cewa muna da wani matakin aiki bisa yanayin da ake ciki, alƙaluma daban-daban, buƙatu mun yi aiki na ƙwararru yanzu za mu gabatar da shi ga magabatanmu. Maman Ada ya fasarta bayanin Ɗaliban Koloji da na lise na maraɗi sun shiga yajin aiki na sa'o'i 48 tun jiya da yau suke gudanar da wannan yajin aiki domin tilasawa gwamnati ya biya su sauran alawus ɗinsu da kuɗaɗen tallafawa ed social na shekarar bara kuma sun yi Allah wadai da rashin kayan aiki a cikin wasu makarantu a cewar ilimu da ke can. Mu koma bisa batun gwangwanayen tumati da suka riɓe da mazamna kurtere suka ɗauka a cikin wani jibji da ake da ke can mafitar birnin yame shiya ta biyar ta yame ta sanya birgad ɗin kulawa da kiwon lafiya da wannan wato ganin wannan tumatin kar ya shiga a cikin kasuwanni a saida shi bayan bincike dai cikin kasuwannin tumatirin bai shiga kasuwa ba mazamna anguwar ne suka yi amfani da shi jibau bubakar babban sakatarin shiyar ta biyar ta nan yame ya yi wa rukayatu abdurrahman karin bayani Dangace da tumatirin kwankwan da ya lalace da aka rufe a kurtere, mun saka wani kwamiti wanda muka ɗorawa nauyin bincike a cikin kasuwanni na da'irar Yamai ta biyar. Na ganin cewa idan ba a sayar da shi ba. Binciken da suka yi babu wani ɗan kasuwa da ya sayi tumatirin domin sayar da shi a kasuwanni. Kenan a gaskiya duka mutanen da suka ɗauki tumatirin sun yi aiki da shi ne a raɗin kansu. information. Matasa talatin na difa a Bala da Yame na rabawa juna tarihi na sulhu a kan tsarin sabgar da aka ma lakanin Festival Rue Dance Niger shine ma'udin wannan haɗuwa aji na biyar a yau da sahe a CCFN Jean Rouge ta Yame. bisa gudunmuwar wato harabar jakadan ƙasar Amurka da ke Niger, Musa Mamman Sani wanda ya tsara da sabgar ɗauke da ƙarin bayani cikin rahoton Habibu Garba. Muna so mu yi amfani da rawa a matsayin makamin wayar da kan al'umma sulhu ta fuskar al'adu da kuma ci gaban al'umma da siyasa ta hanyar karya iyakokin harsuna wani abin da kowa zai iya fahimta kai kurma ne ba ka fahimtar harshe ya za a yi a taɓuka kuma a ganar da kai kan muhimmancin sulhu ta hanyar rawa wannan manufa ce bunƙasa ta gaskiya ne mun samu fahimtar 'yan kallo haka kuma wani hange ne na rawar halartar kowa haka kuma hanya ce ta bayyana ta. sosai da yin abin da ke cikin tunanin 'yan kalo ta hanyar motsinmu da jikinmu. A gaida Adaman da fasara. Tawagar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Nijar Mena a karin da ta yi ranar Talata a nan gida ta durkusa a gaban tawagar Tunisiya da ci biyu da ɗaya. Alisa dai 'yan kwallon Nijar sun fita daga gasar ta fitar da gwani zuwa ga kofin Afirka na ƙwallon ƙafa da zai gudana a Kamaru shekara 2019 don wato kasancewarsu a jerin kutal ga rukunin nasu. Adamu mun Munkaila, sakataren kwamitin wucin gadi na ɗin Yame, ya bayyana masu mana Amadu dalilan wannan fitarwa. Tunisia tana da maki goma sha biyu, akwai Egypt da ita ma ta samu maki tara. Mu abinda muke iya samu bai huce maki bakwai ba abinda ke nuna cewa ba ma iya cin musu. Mutane da dama suna ganin raunin 'yan wasa da ba su nuna ƙwazo ba a cikin wasar. Akwai sauye-sauye da dama da aka yi hada ɗan wasar da aka sa minti biyar baya bai yi wani abin kataɓus ba. Babbar matsalar wasar ta tsakiya fage ce, ba a tsara ba. inda 'yan wasan Tunisia suka ta gaji shemu. Kun ga ƙarshen wasar yanda ta kaya. Kenan ya kamata a sake dabara a wasanni biyu da za a buga a nemi 'yan wasa da suke taka leda sosai. Sauraron shirye-shirye Istido Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Labarin da rahoton na zo muku ne daga nan studio Kalangu, yanzu kuma sai shirin musamman. Farfagandin wayar da kai da binciken cutar dahi ga nono kansa da tattara kuɗaɗe na girka asusun binciken ilimin kimiyya ma'udin da rahoton musamman na yau kenan ya kumsa. Jalo Kenda ta firanta da wata mai ɗauke da cutar kansar ga nono a babbar asibitin ƙasa ta Yeme ga kuma rahoton da ta shirya muna. A shiriji be gado na biyar a nan ne muka iske madan Idrisa Bintu bayan an yi mata tiyata a mama. Wannan mata mai shekaru arba'in da hudu da haihuwa na da 'ya'ya hudu kuma mama guda ne ya rage mata na dama. Tabza a hannu bisa gadonta Bintu ta gyara babban gyalanta sannan ta fara labarin haɗuwarta da cutar kansa. Abin ya fara a cewarta lokacin da take da juna biyu. Bayan yunkurin neman ganin likita jami'an kiwon lafiya sun shaida mata cewa ba za ta rediyon mama ba sai ban haihuwa. Duka dai ina da ko seizure ne haka da haihuwa. Da na zo magori za a mana mammography sai da kutarkin ya ce mana ba iya mini komi yanzu in tai sai na yi sevran yaro. An yi wajen katumwa. sai na gadi dai abin na ta ƙara girma. Sai na ce kai na ce mai gida na yayi yaron gaza zani Kawai rana na da side yana da sankumuwa ne ya yi shi. Ko da na zo nono ya bushe sai ba ni fafi ya ce mini in tai a mini mammography nyami. Aka ce mini mercredi in so in ga dille. A cewar Dr. Dille Isumuha likitar kansa maman Madan Idrisa Bintu da ba za a iya fidda shi ba. Ta jaddada cewa akwai wata matsala ta rashin horon jami'an kiwon lafiya wanda shine tushe tsanantar matsalar wannan mata. Jami'ar kiwon lafiya ba ta da masaniyar ana iya kamuwa da cutar kansa ta mahaifa a yayin juna biyu kuma abin ya fi kazamcewa a lokacin da mace take da juna biyu. Don haka cutar ta ci gaba da hayaka haka har zuwa haihuwa. Ƙaramin ƙululu ne wanda ya ta girma har ya fara kai ga jini kenan sai an yi chemotherapy mataki na gaba shine bincike ta hanyar na'urar laza a cewar dr dile da ke da tsadar gaske a nan ba mu da na'urar gwajin radiotherapy chemotherapy da radiotherapy ana yin wani sashen aikin ne a nan nijar wani sashen a kasashen waje yana iya kamawa miliyan biyar zuwa goma ga kowane marar lafiya. Farfesa Nuhu Hassan, shugaban sashen halitta da cututtuka na tsangayar kiwon lafiya a Jami'ar Abdulmumuni ya bayyana cewa a shekara ta da goma sha bakwai an gano marar lafiya ɗari biyar da biyar na cutar daji a wajen mata ɗari biyu da sittin da takwas na kansan mama da ɗari da da shida na kansan ma'aifa. Da haka kuma muka zo ƙarshen labarun da halshen Hausa sai ku tarbi wato Habibu Garba a cikin labaru da harshen zabarmanci a buta lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba 96.6 zangon FM. Studio Kalangu.